واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون إننا أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة كريمة أمة مرحومة أمة جعل الله تبارك وتعالى أيامها مباركة فالانتساب إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم شرف عظيم ومما قد زادني شرفا وتيها وكبت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت بن نبيا أيها الإخوة الأفاضل من منن الله تعالى على هذه الأمة الكريمة الميمونة أن رزقها أياما مباركات تحمل فيها خيرات لتفوز فيها وبها بجنات ومن هذه الأيام أيها الإخوة الأفاضل الأيام التي كنا نشاهدها ونسأل الله تبارك وتعالى أن يكثرها علينا سنوات عديدة أيها الإخوة الأفاضل لا زلنا ونحن في العشر الأول من ذي الحجة تلك الأيام التي وسمها الله تعالى بها المعلومات إنها الأيام المعلومات كما أثر هذا التفسير عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه فمن هذه الأيام الأشر الأول المباركة يوم عرفة ويوم الأضحى وبعد هذه الأيام الأشر الأول المباركة تليها أيام أخر مباركات ألا وهي أيام التشريق أيها الإخوة الأفاضل حديثنا اليوم سيدور عن بعض الأحكام المتعلقة بهذه الأيام المباركة فنبدأ بيوم عرفة وما أدراكم أيها الإخوة ما يوم عرفة إنه يوم عظيم يوم أكمل الله فيه لنا الدين وأتم علينا النعمة كما ذكر الله تبارك وتعالى ذلك بنفسه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فروى أئمتنا المحدثون أن يهوديا لقي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين يوم لكم لو نزل فينا نحن اليهود لاتخذنا ذلكم العيد عيد اليوم عيدا ثم قرأ هذه الآية فقال له أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وإني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه هذه الآية فقد نزل فقد نزلت هذه الآية يوم عرفة ويوم الجمعة وأعلم المكان الذي نزلت فيه وأثر عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال إن يوم عرفة يوم عيد وقال قد اجتمع لكم فيه يومان عيدان وهما يوم عرفة ويوم الجمعة لأن هذه الحادثة حدثت يوم الجمعة في السنة التي حج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع أيها الأخوة الأفاضل إن يوم عرفة هو اليوم الشاهد وفي رواية أخرى هو اليوم المشهود كما قال الله تبارك وتعالى وشاهد ومشهود وأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسند حسن أن الشاهد يوم عرفة وأن المشهود يوم الجمعة وروي قول آخر بعكس ذلك حيث قيل الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة أيها الإخوة الأبابل إن يوم عرفة هو الوتر الذي أقسم الله تعالى به في قوله وليال عشر والشفع والوتر فقيل إن الوتر هو يوم عرفة وإن الشفع هو يوم النحر أيها الإخوة الأفاضل إن هذا اليوم يوم عرفة يوم يباهي الله تعالى بأهل الموقف فيه الملائكة فإن الله تعالى يدنو إلى السماء الدنيا ويقول لملائكته الكرام انظروا إلى عبادي قد عتوني شعثا غبرا فاشهدوا عني قد غفرت لهم وفي رواية أخرى يقول الله تبارك وتعالى أتوني شعثا غبرا فماذا يريدون فماذا يريدون الله تبارك وتعالى يسأل لنفسه ماذا يريد أهل الموقف منه أيها الإخوة الأفاضل إن يوم عرفة يوم يعتق فيه الله العباد من النار فقد صح الحديث بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من يوم يكثر الله تعالى فيه من إعتاق العبيد من يوم عرفة أيها الإخوة الأكابر إن يوم عرفة يوم إذا صمته يكفر عنك ذنوب سنتين كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال صوم يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده أيها الإخوة الأكابر انتهزوا هذه الفرص السانحة ولا تتغافلوا ولا تتكاسلوا بل اجتهدوا غاية الاجتهاد حتى تحتاجوا هذه هذه المنحنى الإلهية والمنن الربانية حتى تروا أنه قد غفر لكم أيها الإخوة الأكابر إن اليوم الذي يلي هذا اليوم كما قلنا هو يوم النحر وهو يوم الأضحى وهو يوم الحج الأكبر على القول الراجح لأن فيه تقدم أعمال حجية خمسة من رمي وطواف وسعي ونحر وحلق فحليق به أن يسمى يوم الحج الأكبر كما قال الله تبارك وتعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله أيها الإخوة الأفاضل إن يوم الأضحى سمي بما يفعل فيه سمي بما يفعل فيه وبعضهم قالوا سمي بوقته لأن صلاته وذبحه يؤديان في وقت الضحى فسمي اليوم يوم الأضحى أيها الأخوة الأفاضل إن أحكام المبحية أحكام كثيرة لكن أجمع علماؤنا على أن المبحية مشروعة وإنما اختلفوا في حكمها فمن قائل إنها سنة مؤكدة ومن قائل إنها واجبة فقولهم دار على هذين المذهبين ولكل مذهب حجة وبرهان ودليل احتج بها للاستدلال على قوله لكن المذهب السائد فينا أن الأضحية سنة مؤكدة يقول الإمام ابن قدامة المقدسي رحمة الله عليه أحد فقهاء الهنابلة قال إن الأضحية سنة مؤكدة لا ينبغي للقادر عليها تركها فذهب كثير من علمائنا على أن المهنية سنة مؤكدة أيها الإخوة الأفاضل إن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى وأمر بالتضحية ضحى بنفسه كما اتفق الإمامان البخاري ومخرج ومسلم في إخراج هذا الحديث من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بنفسه وسمى وكبر ووضع رجله على سفاحه فدل على أن الأضحية سنة ماضية فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه ثم إنه أمرنا أن نفعلها فقال لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن لا تجدوا فاذبحوا الجزع من الضعف أيها الإخوة الأكابر اعلموا أن الأربع لا تجزئ في الأضاحي أن الأربع لا تجزئ في الأضاحي كما صح من حديث براء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع لا تجزئ في الأضاحي الأوراق البين عورها والأرجاء البين عوجها والمريضة بين مرضها والعجزاء التي لا تنقي أيها الإخوة الأفاضل حاولوا إلا حاولوا حاولوا ألا تذبحوا إلا مسنة والمسنة من كل حيوان هي السني هي السني والسني من الإبل ما بلغ أربع سنين ودخل في الخامسة والسني من البقر ما بلغ سنتين ودخل في الثالثة والثني من الضعن ما بلغ سبعة أشهر أو ثمانية أشهر وحينما ما بلغ سنة ودخل في الثالثة والثني من المعز هو ما أكمل سنة كاملة بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما جاء به سيد المرسلين ألا وصلوا وسلموا على رسولكم واستغفروا ربكم وتوبوا إليه إنه كان للأوابين غفورا الحمد لله غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالقول لا إله إلا هو إليه المصير الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء والصلاة والسلام على النبي الكريم ذي الخلق العظيم والقلب الرحيم وعلى آله وأصحابه وعلى كل من سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون تنقوا ما سؤال بركة تنقوا ما درجة hakika wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wa sallam al'umma ce mai albarka al'umma ce da Allah ya ya mata ya ji kanta al'umma ce da Allah ya ɗaukaka ta al'umma ce da Allah subhanahu wa ta'ala ya mata kyaututtuka masu ɗimbin yawa ya ba ta ba ya baye waɗanda ba su da iyaka daga cikin albarkatan da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya ma wannan al'ummar ya sanya kwanakin da su kasance masu albarka ya azurta ta da wasu kwanaki masu tsada kyauta daga gare shi wanda bai ba wata al'umma ba in ba wannan al'umma mai hikima yana cewa hakika cikin abin da ya tsara mini daraja da matsayi wata rana ina jin kaina kamar in tashi fir da hannuwa na guda biyu in je in makale a tauraruwar turayya saboda darajar da nake da ita wannan shi ne kasancewa ta cikin bayan Allah subhanahu wa ta'ala wato Allah ya halice ni kuma ya aiko min annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zama annabi wallahi nan uwa kasancewa cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daraja ce ne baiwa ce babba wasu al'ummati sun yi fatan wannan amma ba su samu ba mu gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu Allah muna godiya godiyar da ba ta da iyaka a cikin kwanaki masu albarka da Allah subhanahu wa ta'ala ya mana kyautar su akwai kwanaki guda goma masu albarka na farkon zulhijja waɗanda har yanzu na nan a cikin su sannan a cikin waɗannan kwanakin guda goma aka zaɓi wasu guda biyu su kuma sun fi daraja su ne ranar tara ga wata ranar arafat da kuma ranar layya ranar goma ga wata bayan nan sai Allah ta'ala ya sake mana wani ta goma shi da wasu kwanakin waɗanda suke biye ma waɗannan su ne kwanakin da ake ce musu kwanakin shanyan nama kwanaki guda uku na bayan sannan. wannan ba ƙaramar kyauta ba sai Allah subhanahu ta'ala ya mata yan uwa masu albarka ranar arafat wata rana ce ta musamman da ta shafi kowane musulmi mai imani da Allah subhanahu wa ta'ala sawa'un ya je aikin hajji bai je aikin hajji ba a kowace ƙasa yake lallai wannan rana rana ce mai albarka a gare shi ita ce ranar da Allah subhanahu wa ta'ala ya cika mana addinin mu aka gama saukar da hukunce hukunci duk wani abu da za a kirkiro daga wannan ranar ya zama bid'a duk wani abin da ba a shar'anta shi a wannan rana ba wani ya zo ya kakalo shi ya zo da shi to ya zama bid'a wannan cika ni'ima a ciki akwai hikima ta Allah subhanahu wa ta'ala da ya gama saukan mana da addini domin a tabbatar da cewa babu wani kuma wanda ya isa yanzu ya zo ya sake shar'an wani abin da Allah zai shar'anta sannan Allah madaukakin sarki ya cika mana ni'ima wata ni'imar ce ita ce Allah subhanahu wa ta'ala ya cika mana addinin mu addinin mu bai zama wani abin da zai zama na molanka ba addinin da zai da iyaka a wannan rana aka Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗa mana yana cewa yau ne na cika muku addinin kuma na cika muku tsaf ni'imata a gare ku kuma na yarda muku musulunci ya zama shine addinin da za ku bauta min da shi wannan aya mai albarka ko wani bangare na aya mai albarka ya sauka ne a cikin ranar arafa annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsaye a filin arafa wata rana wani bai yahude ya kamu da sanki suna umar lokacin yana shugaban mummunai ya ce ya kai shugaban mummunai sarkin musulmi wallahi wata aya ce ta sauka a cikin littafin ku da mu ne yahudawa aka sauka mana da wannan ayar da ta zama mana wata rana ta gwangwajewa ranar sa kayan asin da asin ya ce da umar radiyallahu anhu ya ce tabbas ni na san ranar da aka saukar da wannan ayar Ka sauka ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ne ranar arafat tara ga watan zulhijja a kuma ranar juma'a sannan na san wajen da aka saukar da annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan ayat an saukar masa ne a mawqifu arafa wajen da annabi sama yake tsayawa a arafa wannan falala ce babba da wannan rana ne albarka take da ita bayan haka malamai suka ce ita ce ranar da Allah subhanahu wata'ala ya rantsuwa da ita yake cewa wa shahidin wa mashku da ni shaida da wanda ake shaidawa an samo riwaya sahihiya ta ce shahid ranar arafa ranar da ke maka shaida a wajen Allah subhanahu wata'ala ranar arafa in ka tsaya ka bauta ma Allah subhanahu wata'ala a wannan ranar to ranar za ta maka shaida a wata riwaya kuma aka juya aka ce ita ce mashku ranar da ake shaida ake haɗuwa kuma mala'iku suke shaida ga bayi akan cewa su bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala a wannan rana mai albarka dan uwa masu albarka sannan hadisi ya tabbata ko kuma kauli asali ya tabbata daga Ibn Abbas da al-Imam al-Bahaq da Ikrima dukkanin sun fassara cewa da Allah ya ce wa shafi wal watar suka ce al-watar shine ranar arafa domin ranar tara ga wata kenan shi kuma shafaɗin ranar goma gaba duk da cewa akwai wasu maganganun gaba da ban tafsiri a gaba da wannan aya albarka amma dai wannan kaunin yana da kai wannan rana ne albarka yan uwa ita ce ranar da Allah subhanahu wata'ala yake yawaita ɗan bayansa a kuma Allah subhanahu wata'ala yake yi wa mala'iku albahari da cewa ga bayansa nan a ƙasa mutane suna bauta masa hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa sallam yace Allah yana kusanto bayi a sama ta daya ce ma mala'ikunsa ya ku mala'ikuna ku zo ku ga bayina sun zo wajena domin su bauta mini sun yi kura a jikinsu ba wanda ya damu da tsaftar sun damu sun zo da tufafi iri ɗaya sun ɗanyi kaɗai suke bauta mawa kuma gashi duk jikinsu ya kura ba su damu su su gyara ma gashin kansu to ku shaida na gafarta musu ku shaida na gafarta musu in ji Allah subhanahu wa ta'ala a wannan rana rana arafa rana ce da ko da baka je can ba kai ma za ka iya shiga cikin wannan yantuwa domin rana ce da in ka azumce ka Allah subhanahu wa ta'ala zai gafarta maka zunubanka na shekaru biyu ba da bana haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi hadisi ingantacce ba na da bana bai kamata musulmi ya wasa da wannan rana mai albarka ba alal akalli abin da za ka iya yawaita yi a wannan ranar shine ka yawaita ambatan Allah subhanahu wa hadisi ya tabbata daga sayyidina Abdullahi bin Amr bin al-As radiyallahu ta'ala anhu ma yace annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce, addu'ar da ta fi a kowane lokaci ita ce addu'ar da za a yi ranar arafa addu'ar da ta fi kowace addu'a ita ce ka yi addu'a ranar arfa sannan abin da na faɗa da annabawan da suke kafina wanda ya fi soyuwa a wajen Allah a ranar arfa shine ta ce ne la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu mulku wa lahu hamdu wa ala kulli shay'in qadir ka yawaita faɗin wannan kalmar shahada al-imam ibn rajab al-hanbali yace wannan yana cikin sabubban da suke jawo Allah ya yawaita kan ta bayi a wannan ranar saboda ana tabbatar masa da tauhidi ana tabbatar masa da ikhlasi ana tabbatar da cewa shi kadai cancanta a bauta masa dan uwa masu albarka wannan rana rana ce da bai kamata a ce wani ya kasala ko ya sa ma kansa lalaci alal akalli ka kasa azumce wannan rana bai kamata kai kanka wannan kasassaɓar ba alal akalli ka yawaita ambatan Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan sannan alal akalli ka iya taimakon wasu waɗanda ba su da shi domin malamai sun tabbatar da mutum asbabu ya ritafi min Allah a ranar Arafat sababban da suke jawo Allah ya yanta bayi a wannan ranar akwai ka yanta wasu fa yanzu ba bayi amma akwai bayi waɗanda ba bauta ake wasu irin bautar da ba amma kuma bayi wanda ake bin shi ba shi ai ba bayi wanda yake gidan yara ai bawa ne wanda bai da abin da zai ciyar da iyalan ya zama bawa ku kai amfani da wannan ranar domin fatan Allah subhanahu Ta'ala ya yanta ka daga shiga wuta kuma ka yanta bayansa daga cikin kangin rayuwa da suke ciki a cikin wannan rayuwar da nake ciki Allah ya yi mana yan uwa masu albarka maganganu akan rana Arafat suna da tsawo mu wadata da wannan sai rana ta biyu ita ce ranar ibi ranar sallah babba ranar layya ita ma hukunce hukuncen wannan yinin suna da yawa amma daga ciki akwai layya layya suna ce ne karfi kamar yadda mafi yawancin malaman mu suka tabbatar layya tana tabbata ga duk mutumin da ya zama yana da iko ya yi ta ana da bukatar ta yi ta sannan ana yin layya ne da dabbobin ni'ima ba a yi da wata dabbar da ba dabbar ni'ima ba dabbobin ni'ima su ne wannan aure guda takwas raƙumi da taguwa saniya da sa rago da tinkiya akuya da hunsu duka waɗannan ana yin laye da su abin da malamai suka tattauna a kai wanne ne ya fi wasu suka ce rago ya fi domin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Anas ya ce manzon da sama ya yi laye da raguna guda biyu waɗanda suka kasance masu kaho kaho na nuna lafiya sannan kuma suna da baki da fari a jikinsu wannan yana nuna kyawunsu annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yanka su da kanshi ya ya kabbara ya ambaci sunan Allah wato yake bismillah sannan kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam da zai yanka su ya tata wuyan ya yanka su da kansa sai suka ce tunda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana rago to rago shi yake wasu kuma malaman suka ce a'a raƙumin shi yake domin Allah ta'ala da zai yi bayanin yanka da suka في رواية والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواب فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمحتم كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون ما زال سمع ألا يأتي بدنا راقمة راقمة mun sanya muku su طيع akwai alkhairi a tare da su a tare da ku a cikin ku ambaci sunan Allah suna tsaye wato a tsawar kafa ɗaya a bar kafafuwa guda idan suka faɗi ku ɗibi naman ku ci sannan kuma ku ciyar da wanda ya kasance bai tambaye ku ba shi ne alƙalin bai ce a bashi ba Wani mu'tar da kuma wanda ya zuke da Allah a bani da wanda ya roƙe ka da wanda bai roƙe ka ba naman layya kaga ya tantance ka bashi ka bashi je suka ce ashe raƙumi ya fi sannan kuma suka kawo hadisi da ke bayani akan falalar halartar juma'a da wuri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake wanda ya zo a lokacin farko to misalin sa kamar mutumin da yayi yanka ne da raƙumi na biyu saniya na uku rago ka ga rago ya fito a lamba ta uku to sai suka ce ashe raƙumi biya ce wannan tattaunawa ce ta malamai da suke ya halatta mutane bakwai su yi tarayya a saniya ko raƙumi daidai su haɗa kuɗi su siya raƙumi ko su ce saniya su yanka su tarayya a cikin lada ya hada ya tabbata ana yin haka sannan wasu malamai suka ce yan raƙumi ne za a iya kaiwa har mutum goma mutum goma su haɗu su raƙumi su yi tarayya a wajen yanka shi amma ba a tarayya a rago ɗaya. Su da ƙarami ne. ba a tarayya a busu amma ana tarayya a saniya da kuma rafu ya halatta abokanai ne ku matasa sai ku haɗu ku bakwai sai ku je saniya ɗaya ku yanka ku yi layya Allah subhanahu wa ta'ala zai ba ku lada Ɗan uwa masu albarka ana son a yanka abin da ya fi kyau a cikin ababen da za a yanka a yanka lafiyayyu a yanka waɗanda suka kasance rai na su da surmun naziri wanda in idanuwa suka gani za su ji daɗi domin Allah subhanahu wa ta'ala in za ka masa aiki in ana son ka masa mai kyau domin kai ba kana son ya baka mai kyau to da ka yanka lafiyayye shi yasa ma'aikin sallallahu alaihi wa sallam yake nau'i guda hudu na dabbobi baya halatta a layyar su da farko manzon Allah su ne ce mai ido daya wacce da ka kalle ta zaka gane ido daya take da shi al-imam ibn abd al-barr a cikin at-tamhid da al-istidkar yace mu an ce ka ayanka ne ido daya ba she ba kun yayi tantance ka ayanka domin ai gara ne ido daya da makaho ne ido daya shine tafi makafi ko in mutum ya je garin makafi ido daya ke da shi sai ta mutsa kai domin yana ganin su ba su gani shi na farko ce sannan ma'aikin sallallahu alaihi wa sallam ya ce sai wacce ta kasance gunguwa wadda gunguntakar ta a bayyane ta da an ganta malaman mu na cikin ita ce suka ce ita ce wadda in ana tafiya sai a bata a baya saboda gunguntarta ba za ta iya sauri ba in abun gudu ya kama ba za ta iya gudu ba ita ce albayyin ta ko albayyin wani kuna a wata riwaya sannan na uku dabba ta uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mara lafiyar da rashin lafiyar da a filin yake a wancan ibnu abdulbar ya ce idan an ce ka a yi da gunguwa mai shingidawa to ashe wadda take da ballalliyar kafa ko kafa da an cire mata kafa ne kuntun da ka a yi da ni. mara lafiya ita ce wadda da an kalle ta za a gane ba ta da lafiya ko dai ciwon ya kasance jambo ne yana jini ko yana zubar da mugunya ko kuma ciwo wani na cikin jiki ga ta nan kanjamar ya ciwo ya ciya ya gama da ita bai halatta a ilayya da ita ba sannan sai ta hudu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace kanjamar yadda babu matsi a ta babu mai ana son a yanka mai ne mai ake son a yanka ba kanjamar miya ba malamai sun fitar da wasu siffofi da yawa na dabbobin da ba a zanje da su amma mafi yawancin su dai a ce makaruhi ne kamar a ce misalin wanda kawanta ya balle amma ta warke kawanta ya balle amma ta warke amma ga yana ana kallon wannan kawon cikakke wannan shi kuma rai wasu malaman sun karhanta sun ce ba a so amma sun an yayi yan uwa masu albarka akwai ka'ida ta dabbobin da ake yankawa ba kowace dabba ake yankawa ba sai wadda ta kai ake kiranta musinna ko kuma a ce mata saniya su ne dabbobin da suka cika wasu shekaru da shari'a ta iyakanci sanin a cikin rakuma wani ya cika shekara hudu ya shiga ta idan ya cika shekara biyar ya shiga ta shida shi ake ce masa asali in za ka yi zai da rakumi to ka tabbatar da ya cika shekaru biyar ya ma fara shiga ta shida to shi za ka yi lafiya da shi asalin a cikin shayu wanda ya cika shekaru biyu saniyar da ta cika shekara biyu ta shiga ta uku ita ce ake ce mata asalin asalin a cikin raguna malamai suka ce ita ce wadda dabbar da ta cika shekara watanni shida wasu suka ce bakwai wasu suka ce tara an yi maganganu masu yawa wasu suka ce masu ta cika shekara guda ɗaya a cikin tumakai irin ragunan da muka fi yanka a sani a cikin awakai ƙasuwoyi talla bunsuraye kenan mazajen su kuma su ne waɗanda suka cika shekara ɗaya cif kusan babu saɓanin malamai kan wannan saboda su Allah bai musu kima ta jiki gaba gaba ba kamar yadda ya raguna wani ragon sai ka gan bai wuce watanni hudu ba amma ya jama da yawa waɗannan su ne shekaru da shari'a ta iyakance dabbobin da za a yi layyar yan uwa masu albarka ya halatta a ci ya halatta a yi sadaka ya halatta kuma a kyauta shi kai da iyalanka kyauta ka ba masoya ko da mawadata ne sadaka a ba mabukata waɗanda ƙila ma ba su ba ko kuma ba su yi ba dai kawai ba kila ba domin kuma da shi ai yayi kila to ya halatta sannan ya halatta a ci a rage a yi gudiri a aji. ya halatta a yi shi a ajiye ya halatta a yi dambun nama kenan ko a ajiye ya halatta a soya a sa a cin ne. duk wata hanya da ake bi ta adana nama ya halatta za a yi annabi sallallahu alaihi wasallam wata shekara ya taɓa hanawa ya ce duk wanda yake da nama kan ya bar ya wuce kwana uku malamai suka ce ya an da fil'amin mata'a a wannan shekara akwai tsananin yunwa shi ya sa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce la ta dakhi kan ku aji amma daga baya manzon sallallahu ya ce ku yi wata zawwaju wa dakhi ku ci ku yi guziri sannan kuma ku aji babu yan uwa masu albarka idi sunna ce ta musulmai bayanan da aka shayi mana a karamar sallah shi ne dai ake lalatawa a sallah babba a sallah babba ya kafin bancin su mustahabbi ne kada mutum ya ci abu sai ya dawo sallar idi sai ya dawo sallar idi a sallah babba sannan ba a yanka kafin idi duk wanda ya yanka kafin a yi sallah to fa inna ma huwa lahmun qaddamuhu li ahli nama ne kawai ka siyo kamar a kasuwa ka ba iyalanka su amma wanda ya yanka bayan sallah to faqad asaba sunnata ya dace da sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam domin manzo Allah sallama sai ya je ibi an gama sallah sannan yake yanka abin yankan yan uwa masu albarka wanda Allah bai azurta shi da layya ba kai ya matsa maka kai ya ce na saba Allah zai kalli niyyar. an zamo daga cikin magabata wani zubin suna da wadata ma su ce ba za mu yi ba saboda kada makwabta za su ɗauka wajibi akwai asa sahihai daga magabata da suke tabbatar da haka yan uwa masu albarka mu kula da 'ya'yanmu matasa maza da mata a irin wannan yanayi da nake ciki mu kula da su a ranar iri a kwanakin sallah a bukukuwan sallah ranakun ciki ranaku ne na ambatan Allah subhanahu wa ta'ala da ci da sha ba ranaku ne na sabon Allah ba ranaku bane na zara kan saka yi da ɗaukar fansa a wajen waɗanda suka ji zama magabta ranaku ne na farin ciki manzon Allah su ne ce ayyamu minan ayyamu aklin wa shubin wa zikrillah ta'ala la tasumu fihin kafi azumi a cikin ba a yin azumi ranar sallah ba a yi har bayan kwanaki guda uku da sallah sha ɗaya ga wata sha biyu ga wata sha uku ga wata dukkanin su ba a yin azumi ba a azumin su ranar kuma na ambatan Allah ba ranar kuma ne na tashin hankali ɗan uwa masu albarka an sunanta mana sunna ne mu yawaita kabbar bari da zikiri a cikin waɗannan kwanaki magabata sun kasance an ruwaito a gare su sukan ba bayan sallolin farilla muhimmanci an ruwaito sayyiduna umar bin al-khattab radiyallahu anhu da dan abdullah radiyallahu anhu sun kasance sukan fara yin kabbar bari bayan sallar asubahi ranar arafa an tara da wata kuma sukan kulle ranar sha uku da wata idan an yi sallar da asa. sha uku ga wata in an yi sallar la'asar to da a yawaita kabbar bari da girmama Allah subhanahu wa ta'ala da ambatansa cikin waɗannan kwanaki masu albarka yan uwa masu albarka bayanai suna da tsawo a game da waɗannan kwanaki ni amfani da waɗannan kwanaki wajen roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara yaye mana waɗannan damuwoyi da muke tashin hankali da rashin kwanciyar rai da rashin zaman lafiya da tashin tashina a cikin ƙasarmu da garuruwanmu mu yi amfani da waɗannan kwanaki masu albarka mu rusuna gaban Allah subhanahu wa ta'ala mu tuba mu istighfari da yawa mu ambaci Allah subhanahu wa ta'ala da yawa mu roki Allah subhanahu wa ta'ala ya tausaya mana ya dauke mana waɗannan bala'o'i da waɗannan musibu da suke faruwa a cikin in kana jin fitina a nesa sai ka ji ashe waɗanda suke tayar da ita kusa da kai kike, ku ƙara korata kake ko an kama da can kana ji a nesa sai aka zo aka ce na kusa da kai ne da shi. waye kuma ya sauran kasan su sai ake ɗan dan unguwar ka ko ɗan kusa da unguwar ka kaga shi kenan bacci ya tafi maka In da kan kana kan samu kaɗan yi bacci yanzu ba ka da bacci la'alla ma makwabcin ka na ciki baka sani ba ko ka shiga zuciyar shi ko tare da shi kake rayuwa to da ka mabuki Allah subhanahu wataala albarkacin waɗannan addu'o'i da aka tsananta ƴan uwa ina ne tabbatar musu ne suke fito da waɗannan nata'ij suke fitar da wannan sakamakon wanda da kan raunana a wajen roƙon Allah duk wanda yake jin Allah baya karɓan addu'ar mu ko ya halaka wallahi wallahi Allah yana karɓan addu'o'in mu in dai karɓan na wasu akwai waɗanda yake karɓa a cikin mu akwai na a cikin wanda ba su ci ba ba su sha ba ba su da zunubi an sa su a cikin tashin hankali akwai ƙananan yara wanda ba su san alhaki ba babu komai a kansu ko da ana nan a ci gaba da addu'a kai a sauki ƙara addu'a da tsarkake zuciya da ikhlasi da neman kusanci wajen Allah subhanahu wata'ala babu wani ne da yake tabbata Da mun hali min al muhal al ayyamu dawala kwanaki zagayawa suke ko mu mu ga kwaɗan wannan musiba ko kuma ya'yan mu su gani da izinin Allah mun hali min al muhal ba wani hali da yake da goma da ba haka ne muna kwanciyar mu mu bacci mu duk inda kake bukata sai dare yayi ma kawai sai mutum ce mu ba tashi da Allah sai ya hakuri karfe ɗayan dare zai tafi lebe mu shiga wata zan je sakwato zan je ne dubu zan je birnin bayi ka tafi ka je ka ga lafiya don ba abin da kake ji to me yasa muka zama haka ashe wannan halin ba da izinin Allah ne bishara da kullum da izinin Allah zai kawo wannan bai gagara Allah ba Allah subhanahu wa ta'ala ya kusa ya faran mana da waɗannan musibu Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu mu zaman lafiya a cikin kasarmu Allah mana cikin sarki ya fahimtar da shugabannin mu ya ƙara musu basira ya fahimtar da su su gana hanyar da za a bi domin yakan waɗannan musibu Allah mana cikin sarki ya ba ikon tuba zuwa gare shi da neman gafararsa ya gafarta mana kuma ya kauce mana waɗannan bala'o'i ya Allah subhanahu wa ta'ala ka yaye mana waɗannan ka ba mu damuna mai amfani ka kawar mana da yunwa ka kawar mana da talauci ya Allah subhanahu wa ta'ala ka ba mu zaman lafiya da wadata da arziki mai yalwa mai amfani ya Allah subhanahu wa ta'ala ka shirya mana wata sauri, ya Allah ka shirya matakan ya Allah mana wata sarki ka shirya mu gaba ki ɗayan mu ya Allah ka kawar da sabanka a cikin mu ya Allah ka ba mu ikon bauta maka da yi maka da'a ya Allah ka kyamatar da sabanka a cikin zukatan mu ya Allah ka sanya zukatan mu zama farare ba ma kashin wani ba ma fatan sharri da wani ba ma fatan mu kulla da wani sharri ya Allah waɗanda suka shiga cikin waɗannan fitinu ya Allah ka shirya su ya Allah ka dawo da su kan hanya madaidaiciya ya Allah madaukakin sarki ka dawo da su kan turba madaidaiciya su fahimci wannan aikin da suke aikata sharri ne bala'i ne wanda zai haifar musu da tatsewa ta har abada Allah ka shirya da su اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وبارك لنا فيما اعطيت واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت انك تقضي بالحق ولا يقضى عليك انه لا يزيد من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا منتهى اعمالنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة يا ربنا هي دارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا اللهم أصلح أئمتنا ولاة أمورنا رسلنا اللهم ولي علينا قيامنا اللهم لا تولي علينا بمعاصينا شرارنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم كلنا ولا تكلنا علينا وأعطنا ولا تحرمنا واذكر لنا ولا تمكر علينا وآثرنا ولا تؤثر علينا واهدنا ويسر الهدى إلينا وانصرنا على من ضرى علينا اللهم اجعلنا لك شكارين لك ذكارين إليك أوابين منيبين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا اللهم اصلح عوراتنا وعامل روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن عن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك اللهم عن نزال من تحتنا برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأئمتنا ولكل مسلم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لموتانا اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال اللهم إنا نعوذ بك من فتنة الجنى والفقر اللهم إنا نعوذ بك من فتنة الدنيا ونعوذ بك من الفتنة الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم كن لنا وليا ونصيرا اللهم كن لنا وليا ونصيرا اللهم كن لنا وليا ونصيرا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد برحمتك يا ارحم الراحمين وارض اللهم عن صحابات رسولك كلهم ولا سيما الائمه الاربعه الخلفاء الراشدين منهم عن ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن ازواج النبي صلى الله عليه وسلم امهات المؤمنين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ارفعنا بعدهم يا اكرم الاكرمين برحمتك يا ارحم الراحمين ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصلحون